a cikin wannan masallaci da ke farfajiyar inda ya fi shahara da islamic learning center a kan titin katuro a cikin kaduna jihar kaduna a najeriya a wannan safiya ta lahadi 21 ga wata ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1432 wanda ake kwatantawa da kalandar bature 21 ga watan takwas shekara ta 2011 kamar yadda sanarwa ta gabata taken muhadarar da zan gabatar insha Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan wuri a kuma wannan lokaci shine hanyoyin sadarwa amfaninsu da illolinsu wannan mabu'i ko shakka babu kamar yadda shugaban zama dr aliyu mamman ya faɗi ya dace da lokacinsa ba ma kawai dai za mu ce an makara ba ne amma dai ko shakka babu ya dace da lokacinsa tun ajiya har yau kuma har gobe kuma ya kamata a jinjinawa shugabannin wannan guri musamman waɗanda ke da alhakin gudanar da waɗannan tsare-tsare yadda suke ƙoƙari dare da rana bisa goyon bayan ku da ba da haɗin kanku wajen tsakuro da ciro abubuwa muhimmai da suka shafe mu a matsayinmu na al'umma domin a tattauna a gara fahimtar da juna ta yadda za mu gudanar da rayuwar addininmu ala basiratin min dinina ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa shugabannin wannan cibiya da alkhairi ya saka maku ku da kuke ƙoƙarin halartar waɗannan darussa cikin azumi da wajen azumi ya saka ma duk waɗanda ke kai gauro su kai mari wajen ba da tallafi ta kowace irin hanya don ganin waɗannan abubuwa sun gudana kafin in ci gaba akwai abubuwa biyu da zan ambata mana abu na farko wanda da ya kamata in ki faɗa muku amma dai na ga ya dace in faɗi ɗin ba don zargi ko kawo ƙara ba cewa kasancewar za a yi magana a kan hanyoyin sadarwa na zamani na kaddara cewa idan na zo zan tarar da alkawarin da aka yi mani bara ya cika in samu na'uran da zan haska abubuwan da na shiryo don gabatarwa na san ciya mana a bara ya yi alkawarin insha Allahul azim za a samar da wannan na'ura ta projecto don ba sai da nayo kayanta daga zaria bana kuma na ce tun da an san maudu'in da aka bani ya dace da zamanin da kuma abin da na nema ba zan zo da shi ba zan zo kawai na san zan karar amma ba ta sha'una illa an sha Allah shi man bai laifi ba jama'ar sa ba su laifi ba amma dai ya kamata a ce dai kafin karo na gaba a samar da wannan saboda haka takardar da na zo da ita ya kamata a haska ta a bango amma ba zai samu ba za dai a sayar da za a insha Allah sai abu na biyu mun yi magana da darakta a shekaran jiya ko shekaran jiya wancan da ya zarce ni a zaria cewa idan an zo yau a ɗauki sunayen mutane goma na farko da suka fara halartar wannan wuri a cikin maza da mata